أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف سبع لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin fi an-nar ikwani wa akhawati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta 21 ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina yau shekara dubu ɗaya da dari hudu da talatin da biyar. Lissafin Nasara yau goma sha takwas ga watan bakwai, shekara ta dubu biyu da goma sha hudu. Cikin taimakon Allah jiya mun kai karshen suratul Ankabut. yau kuma da amincewar Allah za mu tashi suratun Rum. Za mu tashi suratun Rum. Alaramma sai Allah maɗauki sarki ya ce min. Bismillahirrahmanirrahim. Alif madaukakin sarki ya buɗe wannan sura ta suratul rum da waɗannan harufa da ya saba buɗe wasu surorin alkur'ani mai girma da su malamai sun ce suratul rum sura ce makiya ma'ana an saukar da ita kafin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hijira daga makka ya koma ina ya koma madina in banda wasu ayoyi kaɗan da za mu samu a can cikin surar waɗanda malamai suka ce an saukar da su bayan hijira malamai sun ce sura tana da ayoyi guda 60 sannan wannan sura a wajen saukarwa an saukar da ita bayan suratul inshika bayan an saukar da suratul inshika idan sama'u shaqqat kenan go na'am to bayan an saukar da ita ne kuma sai aka saukar da suratul rum amma a wajen rubutu a qur'ani mai girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a sanya ta bayan suratul ankabut me yasa za a sa ta bayan suratul ankabut saboda manasabobi da ke tsakanin surorin guda biyu daga cikin manasabobin suratul ankabut ta yi magana akan jihadi da kuma jarabawa da take samun ‘yan adam a wajen jihadi. To, ita kuma wannan Sura sai ta magana akan wani yaƙi da aka yi. Duk da yaƙin ba tsakanin musulmai da kafirai ba ne, tsakanin kafirai ne su ya su, amma akwai ta inda yakin ya shafi sahabban annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Sannan abu na gaba suratul ankabut ta yi magana akan abin da ya shafi tauhidi tun daga abin da ya shafi tauhidin Rububiya, da abin da ya shafi tauhidin uluhiyya da abin da ya shafi tauhidin asma wa sifat to ita ma wannan sura da zamu samu suratul rum ta yi tarkizi kwarai da gaske akan abin da ya shafi tauhidi da kira zuwa ga komawa ga Allah sannan suratul ankabut ta yi magana akan yadda waɗanda ba su san Allah ba suke ɗaukar rayuwar duniya da zafi da yadda rayuwar duniya ke ruɗan mutane ƙarshe in ba sa'a ba ta halakar da su to ita ma wannan sura ta suratul rum za mu ga inda ta yi magana akan 'yan duniya ya suke kallon duniya kai ko mai imani ya ya kamata ka kalli wannan duniyar ma'ana akwai manasabobi tsakanin surorin guda biyu shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ba da umarni a rubuta ta bayan suratul ankabut Allah ta'ala ya samu dace kamar yadda muka fada Allah ya bude surar da alif da lamun da mimun wanda muka ce Allah shine ya san me yake nufi amma mun yi bayani akan waɗannan harufa da yadda suke zuwa da salon da suke zuwa da shi a lokacin da muka yi magana a suratul ankabut muka ce kuma suratul rum tana cikin surori waɗanda aka fara da irin waɗannan harufan amma ya zama ba magana alkur'ani mai girma ne ya biyo baya ba wasu matsaloli ne suka biyo baya saboda muhimmancinsu wanda wasu surori ne kaɗan kamar da muka ambata a baya suka zo da wannan usulobi Allah ta'ala ya samu dace sai Allah ya ce gulibatin rum an rinjaye Romawa. Romawa an yi yaƙi tsakaninsu da Farisawa, sai Farisawa suka samu nasara akan wa akan Romawa. Shi ne Allah maɗaukin sarki ya ce gulibatun Rum. Sai Allah ya ce fi adan al'ardi a cikin mafi kusa a ƙasa. Me yake nufi da mafi kusa a ƙasa? Malamai suka ce nan ne inda ya fi ko ina kwari. wato turawa sun gano ina ne fi ko ina tudu amma wajen dogon bincike su gano to ina ne fi zama ƙasa below sea level to karshe sai suka gano inda wannan sura ta ambata to wannan shine wannan wuri din Allah ta'ala ya sa mu dace sai Allah ya ce wahum surumawa da aka wannan yaki aka rinjaye su to su ma min ba'adi galabihim sayaghlibun bayan rinjaye su da aka yi to su ma za su rinjaye daga baya wato su rumawa kiristoci ne amma su farisawa mutane ne masu bautar wuta su mushrikai ne zalla wuta suke bautawa to idan kuka lura masu bautar wuta sun yi kama da kafiran shawa da suke bautawa gumaka akwai kama a tsakanin su ko babu dukkan su kana iya kiransu yan bautar gunki ne amma su waɗannan kiristoci suna yin addini ne da aka saukarwa wani annabi daga sama da littafi su kuma za a sun yi kama da musulmai domin su ma musulmai suna yin addini ne da wani annabi ya zo da shi wanda aka saukarwa annabin littafin daga sama to akwai kama tsakanin rumawa da musulmai akwai kama tsakanin farisawa da kafiran makka wannan ne dalilin da yasa sai ya zama wato idan ana yaki tsakanin rumawa da farisawa to musulmai da kafiran makka zaka dauka yakin tsakanin su ake yi kowa yana Allah Allah Allah ya sa gwanin sa ya zama shine ya samu nasara musulmai na ta Allah Allah Allah ya sa rumawa su samu nasara dan rumawa sun fi kama da su kafiran makka su kuma suna ta fata ya zama farisawa yan bautar wuta su suka samu nasara domin sun fi kama da su ina fata an fahimci wannan kamar yanzu a nan Najeriya ba dan misalin yana da kyau ba dan kama da ke tsakanin misali zaka yi samu ana yin wasan kwallo a can wata duniya ake yi ana yi watakila tsakanin Arsenal da ko Manchester United ko da Barcelona to sai ka samu wasu a Najeriya wayannan yan goyen bayan Arsenal ne wayannan ba yan goyen bayan Barcelona ne to sai ga tsakanin su nan kaman ana wani dauki ba dadi da wani turnuku turnuku kaman kwallon anan ake yin ta alhali ba anan ake yin ta ba su yan amore ne kawai masu yin kwallon suna ta inda suke yana faruwa ko ba faruwa wanda yana daga abin da yake rudan matasan mu a halin yanzu a Kaduna wani yayi baya baya da mota bai sani ba sai buga wani ya fasa masa fitila wancan mutumin ya tsaya tsayin daka yake sai an biya shi aka ce kai hakuri shi ba magana hakuri banna aka mu aka ce dan girman Allah yake to ai ba Allah ne ya turo shi mu banna ba aka ce dan alakar musulunci ce to amfani da musulunci a cuce ni ban yadda ba duk yadda za ya bashi hakuri ba yadda ba ya bashi hakuri ba yake hakura to can wannan din ya fito wannan yana ɗan zagayawa ya ga ta inda aka buga masa mota da ya leka cikin motar wato wanda ya dan buga masa sai ya ga wata sitika ta Arsenal ashe shi ma wato supporter ne na Arsenal yana gani wannan sitika sai ce a ah, inna lillahi yau an yi abin kunya aka ce me ya faru yace ai ban san kulab din mu da kai ba kai ma dan asana ne yo fitila wannan karamin matsala ce je ga kawai na haife maka albarkacin asana an ce don Allah ya ce bai yadda ba an ce don alakan musulunci ya ce bai yadda ba amma yanzu saboda alaka asanar ya yadda ya yafe tambaya nan yana da lada a'a ba dai a wajen Allah ba to wannan shi zai nuna maka irin yadda matasa suka zama a halin yanzu Allah ka gafarta mana wai an zo za a yi sallar magariba kuma daidai lokacin ana yin ana yin match suna kallon match kuma ga magariba ta yi to wai ustazai ne su masu kokari sosai suna kishin addini a bai kamata a jinkirta sallah ba kun san magariba muktarin ta yana wucewa da wuri aka ce eh, haka ne ya zai aka ce to a da sahu talabijin din a mai da shi ta can gefen alƙibla yadda muna dan sallan ma dai muna dan leƙawa muna ganin abin da ake wai sai suka aka da sahu wai ana sallah ha amma ana kallon bol ana yin sallah a lokaci daya kai Allah ka gafarta mana to sahabbai suna goyon bayan rumawa kafiran maka suna goyon bayan wa farisawa amma su sahabai bisa dalili na aqida ne ya jawo su kai wannan to da aka yaki sai zama da arin jayi wato rumawa farisawa sun yi nasara wannan yasa kafiran maka suka ringa tsalle suna murna suna cewa yawa ga masu bautar wuta sun ci nasara akan masu cewa an sauka musu da littafi daga sama an turo musu annabi mu ma haka zamu ci nasara akan waɗannan da ke cewa an sauka musu littafi daga sama an turo musu annabi to a sanadiyar wannan sai Allah ya saukar da wannan aya sai Allah ya ce gulibatur rum fi adanal ardi sai Allah ya ce wa hum surumawa eh min ba'di galabihim bayan wannan nasara da aka ci akan su farisawa suka yi defeating din su hmm. Allah ya ce sai ya galibuna su ma nan gaba da sannu za su yi nasara su rinjayi farisawa in ji Allah madaukin sarki a yaushe fi bi'i sinin yawa lillahi al’amuru. lillahi al’amuru min qabl wa min ba'ad, wa yawma idhin ya al muminu? Allah madaukin sarki ce fi bi'i sinin za su yi wannan rinjaye kuma a cikin wasu 'yan shekaru idan aka ce bizo a larabci ne daga shekara uku zuwa shekara tara wannan shi ake cewa me bizo a larabci sai Allah ya ce lillahi al'amru lamarin na Allah ne min kamlu tun kamin nasarar da aka samu a kan rumawa wa min ba'adu da kuma nasarar da su rumawa za su samu daga baya da Allah madaukakin sarki Allah ya ce wa yawma izin ranar da ruma za su samu nasara akan farisawa hmm. Allah ya ce yafrahul mu'minun a ranar mu'minai za su yi farin ciki a ranar mu'minai za su yi murna za su yi farin ciki lokacin da aka saukar da wannan aya sai da Abubakar radiyallahu anhu titin titin makairin kabi yana karanta wayannan ayoyin da karfi aka hanya in ya samu gungun kafirai sai ya ja musu ayar ya ce gulibatin rum hmm. fi adanal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'di wa yawma idhin yafrahul mu'minun haka irin kabi majalisun quraishawa yana ja musu wayannan ayoyin kai quraishawa nan take suka taso wasu suka ce sune irin su ubay ibn kalab da umayya ibn kalab wasu suka ce sune na su asi ibn wa'il manya manyan kafiran makka suka ce kai wannan magana da annabi ku ya faɗa ba gaskiya ya faɗa ba ai an riga an gama an riga an murkushe rumawa ba da za su sake cin nasara sai da bakare ce wallahi tunda annabi mu ya faɗa sai sun yi nasara abin sai ya tabbata annabi bai taɓa da magana ta tashi ba sai kafirai suka ce to in haka ne mu sa wani abu mu da kai yace na yadda me za ta suka ce mu sa raguma yace ya amince kai ka kawo adadin raƙuma kaza mu mu kawo adadin raƙuma kaza a hada mu sa shekaru idan har rumawa suka ci nasara akan farisawa to kai ka kwashe raƙuma idan ba su ci nasara ba kai asara mu sai mu kwashe sai na abubakar ya ce ya yadda sahabbai suka ce lokacin ba haramta caca ba lokacin ba haramta ne ba ba haramta caca ba wato aya ta suratul ma'ida ta haramta caca a lokacin Allah bai saukar da ita ba a sanadiyar wannan sai da abubakar ya amince aka debo raƙuma aka hana ya bada suka bada aka ce to shekara nawa suka ce shekara biyar sai da abubakar ya ce ya amince idan shekara biyar ta yi rumawa ba su ci nasara akan farisawa ba to ku ku kwashe raƙuman idan kuma rumawa suka ci nasara ni zan ɗauka aka yi ittifaki sai da abubakar ya zo ya fada wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce shekara nawa kuka sa sai abubakar ya ce shekara biyar manzo Allah ya ce a to ai shekara biyar ta cika ta cika rumawa ba su nasara ba qur'ani bai karya ba da ga abin da ake cewa bidu shine daga al ashar wato abin da ke kasar shekara goma kenan daga shekara uku hudu biyar shida bakwai takwas har zuwa tara shine bidu ka je ka ku sake canja agreement tare da su ku kare yawan shekaru yace ya rasulullahi ai ba za su yadda ba annabi ya ce hikimar da zaka yi musu ka ce a kara yawan raƙuma sannan a kara yawan shekaru idan ka faɗi haka yan san banza ne za su amince nan take sai na Abubakar ya sake dannowa ya dawo yace ku dakata raƙuman da aka sa sun yi kara in dai daga ce kuke yi kun yarda za ku karya ta annabin mu a ƙara yawan raƙuma suka ce mun amince a ƙara aka ƙara yawan raƙuma wasu malamai suka ce sai da raƙuma suka kai raƙuma ɗari shi ya bada raƙuma hamsin su suka bada nawa raƙuma hamsin sai na Abubakar ya ce to a ƙara shekaru domin bidu a larabci ai daga shekara uku ne zuwa shekara tara saboda haka dan an yi shekara biyar kenan dai har yanzu ban faɗi ba suka ce sun amince a ƙara shekaru sai aka ƙara shekaru zuwa shekara tara malamai suka ce shekara bakwai bayan wannan agreement din sai shi an ƙara karawa tsakanin rumawa da farisawa Allah ya ba rumawa nasara akan farisawa suke kace-kace da farisawa gaba daya idan kana karanta tarihi malaman tarihi sun yi ta maganganu akan yadda yakin ya kasance daga cikin manzon da zaka samu a littafan tarihi da malaman tarihi suka yi magana sanda ake ta wancan takun saka a lokacin da rumawa za su kai hari akan farisawa akwai wata mata sarki wato sanda farisawa za su kai hari kan rumawa shi kisra sai ya gano matar duk waɗanda ta haifa yawanci sukan zama sadaukai ko su zama sarakuna saboda ka sai kira ta cikin yayanki ina so ki bar daya zan nada shi komanda tace to yaran nan dawo guda uku ne kowa ga irin halin sa da na sani a cikin su ka zabi guda daya wannan jarumi ne ya kware wajen suka da harbi da kibiya ya kware wajen suka da mashi wannan kwararre ne yana da strategy na yaki ta faɗa masa kwalishin da yake da su wannan kuma yana da juriya yana da haƙuri sannan kuma a fagen daga baya ja da baya sai dai a kare gaba daya sai kisra ya ce ya zabi wannan mai hakuri da juriya sai na shi shine komanda da aka je aka kara tsakanin su da rumawa sai suka samu nasara akan rumawa suka ci su da yaki suka yi kasa kasa da su a lokacin kisra ya sa aka rumawa ta'addanci aka kona gidan dajin su aka yayyanka ƴaƴan su aka kakkashe mazajen su aka yi musu ta'addanci ta'addanci na karshe da zaka ga kaman ba da za su kara farfadowa to ana nan ana nan ana ci gaba da tafiya sai shi wannan komanda sabo da aka nada wanda yaje ya samu wannan nasara sai yayi mafarki gashi a zaune akan kujerar kisra sai ya bada labarin mafarkin sai labarin ya dawo kunnan kisra sai kisra ce oho wato kenan kujera ta yake hari sai ya kira ɗaya daga cikin wato ƴan uwan wannan sai ya tura shi ya ce ina so ka je ka wato wanda ya mafarkin ba shi wanda ya nasaran bane kanin wanda ya nasaran shine wanda ya mafarkin sai ya tura wanda ya nasaran shine komanda yace ina so wannan kanin da aka kashe shi sai yaki ya rubuta masa wasiƙa ta biyu yaki ya rubuta masa wasiƙa ta uku yaki sai ya cire shi yana so ya hada rikici a tsakanin su sai ya dauko shi wannan wanda ake so a kashe sai yace ya dora shi akan wannan kujerar da ya dora shi akan kujerar sai rubuta masa wasiƙa ya bashi umarni ya kashe yayan nasa wanda da shi ne sarki shi aka ba umarni ya kashe shi shi bai kashe shi ba yana jin wannan shi ko yana samun wasiƙa sai ya tura aka kamo shi yace me ke faruwa yace kai wa kisra rashin kunya saboda haka ya umarce ni in kashe ka sai ce to da Allah ka ka kashe ni ka bani wata dama mu je gida akwai abin da zan dauko da aka je gidansa sai ya dauko wasiƙo guda uku yace karanta irin wannan umarnin da ya baka ka kashe ni ya bani hasa uku in kashe ka a lokacin nike kan kujerar amma na kine aiki da umarnin shi to kai yanzu umarni guda ɗaya baka kai kuma za ka zartar ka kashe ni bayan ka kashe ni sauke ka zai yi ya take ɗora dan uwanka ya bashi umarni kai kuma ya kashe ka Ya ce a ah, wato kenan bayan mun taimake shi ya samu nasara akan yaƙi. kuma yanzu mu yake so ya dawo ya halakar to yadda za mu yi mai maganin shi mu haɗa kai da rumawa mu yake shi sai suka rubuta wa rumawa takarda cewa to mutumin da mun fahimci dan ta'adda ne ku zo mu hada kai mu yake shi watakila mu samu nasara sai rumawa suka amince wayannan komandoji da da komandojin kisra ne sai suka hada kai da rumawa sai aka zo aka yaki farisa anan ne aka yi musu mummunan wato kisa aka yi rugurugu da ainihin wato daular su aka ruguza gwamnatin su to kun ga magana da Qur'ani ya faɗa ta tabbata ko bata tabbata ba ta tabbata su wayannan bayanai bayanai ne na malaman tarihi ne da abubuwan suka kasance ba ya yakin ya kasance ke da muhimmanci wa ƙur'ani ba shi yasa ƙur'ani sai ya ba da labarin kawai nasarar da aka samu to wannan sai yasa Rumawa su ma suka sake zuwa suka samu nasara akan wa suka ainihin wato samu nasara wato ainihin akan Farisawa ran yaushe ne aka yi wannan yaki suka samu nasara wasu malamai suka ce shine ranar Badar ran da Allah ya ba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasara kan Qurayshawa a yakin Badar to a wannan rana ce kuma Allah ya ba wato Rumawa nasara akan wa akan Farisawa mutanen Makka bala'i biyu su an yi nasara akan su a can kuma an yi nasara akan wato kawayen su wasu malama suka ce a ba ranar Badar bane wannan yakin da aka tsakanin rumawa da farisawa rumawa suka samu nasara an yi shi ne ranar da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sulhu hudaybiya da quraishawa kenan nan annabi yana sulhu da quraishawa a can kuma ana samun nasara wato akan farisawa yadda yaki kasance kenan malamai suka ce wannan yana daga cikin labaruruka na gaibi da qur'ani ya bayar cewa abu kaza zai faru nan gaba kuma Allah madaukin sarki ya tabbatar da labarin da Qur'ani ya bayar Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba da rama bi nasrillah yansur man yasha wa huwa al-azizur rahim Allah madaukin sarki ya ce bi nasrillah ranan masu imani za su farin ciki da nasararwa da nasarar wato da Allah madaukin sarki ya bayar suwa suka yi nasara wayanda suka yi nasara su ba kafirai ne kiristoci su ne mutanen ruwa. amma duk da haka Allah ya ce mu'mine za su yi nasara da wannan farin ciki Allah ya ce man yasha Allah yana taimakon wanda ya ga dama taimakon sa ha wa huwal azizur rahim Allah shine mabuwayi kuma Allah shine me shine jingai idan kuka lura abun yayi kama da zaben da aka yi America tsakanin Bush da shi ne yanzu Barack Obama haka ne idan kuka lura sanda ake wannan zabe Barack Obama ya kada Bush yawancin kasashen Afirka bakake sun yi ta murna ko ba su murna ba sun yi ta murna har musulmai sun yi ta me sun yi ta yin murna me yasa saboda Bush dama cikakken ba ma guje ne tarihin gidansu da zuri'a su duka amma shi ba Barack Obama shi ba ba ma guje America bane shi asalinsa mutumin ina ne baki ne wanda ya samu asali daga Afirka sannan idan ka bi kakanninsa yaya suke akwai musulmai a cikin kakanninsa hmm. eh? shi din ba da sunan musulunci yake da shi sunan shi mubarak sunan babansa husaini sunan kakansa kakansa ne ba ma guje ne obama da ya koma america ya zama abin da ya zama maimakon mubarak sai aka cire mu sai koma ne bara in ka ji sunan sai ka dauka bai da alaka da musulunci babansa Husaini in an bar sunan baban sunan musulmi ne za a gane baban musulmi ne sai aka kira sunan baban sai aka sa sunan kakan ba ma guje waye kakan Obama sai zama me Barack Obama to amma saboda dan wannan jini-jinin musuluncin da ke jikinsa da wannan jini Afirka da ke jikinsa ƴan Afirka sun yi ta murna ko hatta ma musulmai sun yi ta murna duk da cewa ba menene ba ba musulmai bane to irin wannan alaka ce ta sa wato wato musulmai suka rinka yin farin ciki da nasarar da rumawa kiristoci suka samu da wannan ne malamai suka ce idan an samu arna guda biyu suna fada cikin arnan daya ya fi sassauci akan musulunci ɗaya kuma bakin arne kusan cikin kafiran ma akwai kafir kafir mijin kafir shi su ba kafiri ne a cikin arnan ma arne ne original na protestant kobi shi kuma ɗaya arnan mai ɗan dama dama duk da dukkan su arna ne idan suna yaki wa za ku yi addu'a Allah ya ba nasara mai dan sauki sauki sai ku yi addu'a Allah ya ba shi nasara in yayi nasara ku yi farin ciki ku yi murna duk da ba musulmi bane ba ku saba wa Allah madaukakin sarki ba Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce ya gaba da rama Allah? la yukhlifu Allah wa'dahu walakin akthara an-nas la Allah sarki ya ce wa'adallah wannan alƙawari ne da Allah la yuklifu Allah wa'adahu kuma Allah bai saba alƙawarin shi idan Allah ya alƙawari ta harshen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alƙawarin sa ya shiga da wannan ne yasa ahlus sunna kullum muke muku albishir muke muku bishara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana alƙawari ne da Allah sai Allah ya taimaki sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani gida gidan da zana aka yi shi ko da danga gidan da fata aka yi shi ko da tanti gidan da bulo aka yi shi ko da tubali sai sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta shiga cikin wannan gida kuma duk inda dare da rana suka taba zuwa sai sunnar annabi ta je wurin wannan inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma wannan alƙawari da Allah ya akwai alamar nasara ko ba alamar nasara yanzu sunna ina ne ba ta shiga ba inda ba ta shiga yau din nan ɗaya daga cikin manya-manyan sarakuna na jihar Zamfara mai girma sarkin Bukuyu sai da ya taso da daga tawagarsa tun daga Bukuyu ya zo domin ya ziyarci wannan majalisi mai albarka da ake karanta da littafin Allah yanzu shekarun baya in an ce sarki na yanka zai yi tafiya takanas ta Kano tun daga wata duniya ya taso ba don komai ba sai domin ya duba almajirai masu karanta alkur'ani da girma a da ka ɗauka wannan zai yiwu da ba zai yiwu ba wannan alama ne na karfin sunna ko ba alama ne na karfin sunna ba shi yasa yanzu babu inda bata shiga ba ba inda bata ratsa ba kuma tafiya take sai ka shiga cikin kasashen Afirka ka sha mamaki je ka gana eh shiga Niger anan Niger akwai wani bawan Allah anan Jibiya ana ce masa Alhaji Musa dan Sauro a ina yake a Jibiya anan jihar Katsina an taba kama shi a Niger aka zartar mar da hukuncin dauri shekara biyu a gidan kurkuku shekara biyu a prison kun san laifinsa an gan shi da kasar na Sheikh Abubakar mamur Gumi mutumin yana nan da rasar mutu ba ba fa kunna waye ba kasar din gumi aka samu a cikin kayansa da aka kunna sai aka ji gumi ne yana wa'azi aka ce to tunda aka same shi da kasar sai ka ce an kama shi da koken aka ce wannan laifin nasa ya kai a daure shi gidan kurkuku shekara biyu haka aka kama shi aka kaba shi a gidan kurkuku a ina a Nijar yanzu ku san yadda Nijar take yanzu sunna ta shiga har gidan shugaban kasar Nijar alƙawarin Allah ne ko ba alƙawarin Allah bane kwanaki mun yi wa'azi a illela ummani ba illela amara wannan ba illela ummani nan ne mahaifar shugaban kasar Nijar shi wannan Alhaji Muhammad Yusuf nan ne mahaifarsa shi ne shi ne ya ɗauki nauyin taro na ƙungiyar kitabu wa sunna a tara duk ahalin sunna na Afirka a je mahaifarsa a yi wa'azi a yi sadda takon sunna mun yi wa'azi na ƙasa da ƙasa a garin Yamai Niyame fadar ƙasar Nijar kun san abin da ke faruwa shugaban ƙasar Nijar da za mu je wannan wa'azin umarni ya bayar ce duk bodan Nijar gaba ɗayanta a bude gate dinta halin sunna daga duk inda suke Afirka su kwararo su bararo su shigo shi shine uban ahlus sunna gaba ɗaya a kasar da aka daura mutum shekara biyu saboda an same shi da kasar ɗin wa'azin shi Abubakar Mamur Gumi matar shugaban kasa daga gidanta ake gasa raguna ana kawo filin wa'azi waɗanda suka je wa'azin da aka yi na mai sun ga wannan da ya daga gidan shugaban kasa mata shugaban kasa take sa ana gasa raguna ana kawo filin wa bayan an gama muka kaiwa shugaban kasar Niger ziyara karkashin jagoranci Sheikh Abdullahi Balado shugaban kungiyar Izala na Najeriya Allah ka kara wa rayuwarsa albarka ya jagorance mu da tawaga ta shehunan maluma muka tinkari vila za mu je mu gana da shugaban kasa sanda muka je mun samu shugabannin wasu kasashe sun zo suna so su ga shugaban kasar Nijar sai aka ce masa ga shugaban kasa kaza ya zo ga shugaban kasa kaza ya zo ga tawagar izala malaman sunna karkashin Sheikh Abdullahi Balalo sun zo wa za ka fara gani yace shugabannin kasashe su jira ba zai gansu ba sai ya ga malaman sunna tukunna wallahi haka aka aje shugabannin kasashe suna jira a lodge mu kan muka wuce kai tsaye zuwa fada shugaban kasa sai ya gana da malaman sunna kasar da aka daura mutum shekara biyu saboda an same shi da kasar din wa'azin halin sunna tafiya ta gama ko bata gama ba an yi nasara ko ba a yi nasara ba wannan fannan Nijar kenan sanda za a shiga wannan wa'azin wata mota ba lamba ba takardu ba lafin haka mota za ta zo bakin jet jandar ma ya ce ina lise a ce babu ina ekowa babu ina bayesh babu ina babu babu gata ga tasa amma kun san me zai faru sannan suka baro to kai su Allah ya ce lalle mu za mu taimaki manzannin yadda Allah zai taimaki annabi haka zai taimaki sunnar annabi Allah ya ce wallazina amanu za mu taimaki masu imani waɗanda suka rufa wa annabawa baya ahlus sunna wal jamaa Allah ya ce fil hayati duniya tun ana rayuwar duniya nan za mu fara taimakon su Allah ya ce karamin taimako ne babban taimako sai wa yau mai hukumul ashhad hmm. sai ranar da shaidu za su miƙe annabawa su miƙe su ba da shaida akan al'ummar su wallahi haka mota za ta zo bakin boda duk takarda ka'ida kowace babu amma jandarman ya kalle shi ya ce to ya muka iya Me kasa ya ce a bude muku ku shiga ko da ka'ida ko ba ka'ida وعد الله لا يخلف الله وعده وعد الله لا يخلف الله وعده alƙawari ne na Allah Allah bai saba alkawari. shi je ka Benin je ka Togo je ka Cote d'Ivoire je ka Ghana je ka Gabon kwanaki shugaban kungiya tura mu kasar Gabon mun je mun kafa kungiya ta ahlus sunna wal jamaa kun san me yake faruwa da rigima take ci take cinyewa tsakanin yan bid'a da ahlus sunna a Togo shugaban kasar ko kafiri ne ba musulmi ne. da abin yayi tsanani ana ta rigima akan babban masallacin Juma'a wanda yake na cikin garin Lome muka je mu wa'azi a masallacin shugaban kasar Togo ce kai a kira masa wayannan duka aka zo da malumar sunna aka taho da wayannan aka zo aka zauna je kai ku saurara rigi wannan ta ishe ne haka annabin ku na ina ka haife suka ce a Makka a ina Makka take aka ce Saudi Arabia a ina ya rasu aka ce a Madina ina Saudi Arabia idan za ku sallah naga kuna kallon nan ina kuke kallo aka ce Makka ɗakin Ka'aba yace to to to aikin haji kuna yin tafiya pilgrimage ina kuke zuwa aka ce makka dukan ku kun yadda makka can asalin addinin ku yake aka ce yace to matsala ta kare ku tashi ku tafi sai na ne ku sai rubuta wasiƙa ta hanyar ambassador zuwa shugaban kasar Saudiya yace ana samun matsaloli a cikin kasar sa kan fahimta addinin musulunci yana so gwamnatin Saudiya ta bashi manya-manyan malamai da suka karanta musulunci suka sha sunna suka koshi su zo su warware matsala kawai ana zo na sai ga wasu jinjima jinjima maluwa ma. sun sauko daga kasa mai tsarki kai da kaga malami kaga sunna ga gemu ga saje ga dagajen wando ga ashwaki ga haka suka zo suka sauka bayan sun yi so aka faɗa shugaban kasa baki sun zo ya ce to yayi ya ce maluman na a sake dawa da su aka zo shugaban kasa ce to ni ba musulmi bane ba san musulunci ba to ku can aka saukar da musulunci wayannan su yi bayani wayannan su yi bayani abinda nake so kawai ku ku nuna masu waye masu yin asalin addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda ni ba sani ba aka ce an gaba ku ku bayani wayannan suka fara yin bayani to ai wayannan manya manya ne shi wannan jikan wane ne shugaban kasa ya ga maluma sun kura musu ido haka ba an gama ka ce ahlus sunna ku bayani nan take ahlus sunna suka fara yin bayani Allah ya ce wala qad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ibudu Allah wa jtanibu suka fara jawo aya wa ma arsalna min rasulin illa li yata'a bi idnillah suka rinka fararo ayoyi na biyayya ga Allah da sunna shugaban kasa sai ga larabawa kowa ya gyara zama ana bayani suna haka za haka za na'am na'am taba taba ana gama bayani wanda ta ce yaya suka ce wayannan ahlus sunna wal jama'a su ne suke kan asalin addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace the true religion brought by prophet Muhammad aka ce ya ce to an gama aka ce wayan nan ba suka ce bidiyu bidiyu ya ce what is bidiyu ya ce they are not muslim and they are not christian aka ce yes they are somewhere around the border aka ce ya ce look i don't like to be somebody around the border you should either be muslim or be christian Allah ya taimaki suna ko ya taimake ta ba wa'adallah la yukhlifu Allahu wa'adahu Allah ya ce walakin na aksaran nasi la ya'lamu sai dai mafi yawan mutane ba sani ba Allah ka gafarta mana Allah ka taimaki sunna Allah ka taimaki ahli sunna sai Allah ya ce mai gaba da rama ya'lamuna zahiran min al ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun Allah ya ce ya'lamuna zahiran min al ad-dunya sun san abin da ke bayyana daga rayuwar duniya sun san abin da ke bayyana daga rayuwar duniya wato kasashen faransa akwai doka sosai akwai me akwai doka sosai wannan yasa gwamnati ta iya tsayawa ta ga an yi addinin da ya kamata in tana da ra'ayin ayi Allah ka gafarta mana Allah madaukin sarki yace ya na zahira min alhayati dunya suna sanin abin da ke bayyana akan rayuwar duniya ha suna sani mujahid yace sun san mata ya yau yaushe kamata a shuka mata ya asudu. abin nan yaushe kamata a girbe Ha? fa yashtarun wa fa yabi'un ya za su saya ya za su saya duk su sai da ake wannan ya za a maida naira 20 ta koma 23 ya za ta koma naira 25 sun san wannan ya za a bubbuga ya za a furmutsa a rikita rikitar duniya duka sun sani amma Allah ya ce wa hum anil akhirati hum gafilun idan kana so gane sakar karo ne ta musu maganar lahira da kuma magana ne lahira tambaye su kan harkokin addini ha wannan sai ka shiga cikin gayu kaga wannan sai ka shiga cikin wa ka je gayu yana maka bayani akan yan kwallon duniya yadda ka san shehu malami gurin tafsiri yana bayani yana wani juyawa in ya gama da wannan ya san Rabaldo ya san Ronaldinho ya san wane ne signing fee shi 20 million dollar Bashir yazo yana maka bayani akan musician idan an yi Grammy Award ya san wani mawaki ne ya zama best actor idan an yi award na maguzawan yan wasan kwaikwayon India ya san wane ne wani fim ne na daya wani actor ne na daya wace waka ce ce na daya wace fitsarar ce duk wata harkar duniya da ka taba shi ya san ta amma kana so tarbe shi sujada kabli da ba a rika sha mai shi yasa malamai islamiya dan kuyi wasa za ku rinka shuka makwarwa na tonewa karka ce wa ɗalibai kullum an amirin mu'minina bayan ka ba su darasi ka samu lokaci ka faɗa musu hatsarin gayi da matsalolinsa da shegantakar da gari suke kawo a cikin gari domin gari suna haifar da matsala wallahi akwai mutumin da ya tsara yasa ko kofar gida bata fita amma sai ga ta da ciki sai ga ke jini ko ai kaya hana ta fita ya fita ta yi dauko kaya ce ta faɗi waye mata ko yanka ta ta dauka da gaske yake ta tsorita ta ce a jira za ta yi bayani Ta ce ina kawata wance da take zuwa nan aka ce eh ce to ba ba ba mace bace namiji da aka tsaya yarinyar a gida ya ga ya sai yadda zai yi iska yarinyar zira da ita sai ya shiga mata sai ya shiga me mata ba bai rage mu sai dan sa ya hoda hoda da dan jan baki kadan da dan gazarar dan barbada kumatu da dangwala goshi da jagira da dan hawaye matsuni sai da hada da ellifaya sai ya daura gani ya dan yi kunshi a kafa yana tafiya yana hahar da kafa sai shigo sai ya dauka mata ce wai kawarta ce tazo sai su wuce dakin ta da haka yin kai zina da ita dai mata cike shege wani irin bala'i ne wannan wace irin halaka ce wannan cikin al'umma dole sai ka wayar da kansu akwai wani malami a Gombe na burge ya koya wa ɗalibansa yace da gari ya zo ya fara yi muku ƙarya to kuma tambaya kan kaza tawa ku ce ya ansa ku tambaye shi wani abu na addini in yi gagara ansawa shi da kansa zai gudu wasu gayu guda biyu sun zo ya fara wani kadaki yana mata ƙarya yana ba ta labarin equatorial gini shi da kogon bai taɓa bari ba ya koro yana mata ƙarya sai ta ce abda ka ta bari shiga cikin gida ya dauko idiya akwai tambayar da zai gaya ya ce idiya aga ce eh to shi ke da sai kin fito sai ta shiga sai da ya kalli da ya ce ya kai baba ka san iziyar nan kuwa baba ya ce ban san ta ba amma ai ba matsala idan kyakkyawa ce kalar gari tun da kai kana neman wannan aini sai shiga shi ya dauka iziyar su zama ta yarinya ce to ne ya fi shi dama dama ce kai saurara ba sunan yarinya bace sunan littafi ne kuma da larabci aka rubuta shi za ta zo ta karanta da ce mu fasara ga yace wai wai lalle yau za a yi ta yace ba babu babu shawara aka ce yace billahi zai kamin ta fito mu buda nan ba wurin kyastawar mu bane kamin ta fito gari sun ji gauri ga sai saboda ya lamu na zahira min da hayati duniya wa hum anil akhirati hum gafilun kaga saurayi malan cikacce in yana maka tadin duniya da labarin duniya sai ya baka sha'awa ya burge ka da ka zo magana addini sai ka samu sakare ne in za ku yi sallah ce muku ikama tun daga nan zai baka wuce ba wai yayi liman ba ta ta ta riga ba Allahu akbar Allahu akbar ashar to sai yaje kad qamatu salati kad qamatu salati kaje ka banza ka falle shi da bani wai ko kad qamatu salati wa iya ba wai na kad qamatu salati ah. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya'lamuna zahiran min hayatin dunya Allah ya ce hum anil akhirati hum gafilu dangane da lahira zaka sami su rabkananu ba su ma san menene addini ba ba su ma san lahira su ba wallahi a Najeriya akwai irin wannan na san gwamna me gwamna ya zo yana yin jawabi wai shi ma zai ji hadisi ya ce to annabi subhanahu wa ta'ala kar ka dauka labari aka ban wallahi a gaba na abi aka yi a gadi na gabatar da gwamnan zai jawabi wai annabi subhanahu wa ta'ala akwai wanda ya ce ya rantsa da qur'ani izo tamanin. aka ce kira dai ba fata malin bane fitin ya ce ba matsala yanzu da ka zo magana duniya ya san magana duniya amma in ka zo magana lahira fa Allah ka gafarta mana wa hum anil akhirati hum gafilu sai Allah ya ce me a gaba da ramma awalam yatafakkaru fi za su yi tunani ba a cikin kawunan su inji Allah Allah ya ce ma khalaqa Allahu samawati wal arba. Allah bai halicci sammai da ƙasa ba illa bil haqqi face da gaskiya wasu malamai suka ce dama huruful jarri yanubu ba'daha ba'dan harfan jarra sashin su yana wakiltar ne sashin su yana wakiltar sashi illa bil haqqi ay illa lil haqq Allah bai halicci sammai da ƙasai ba sai domin gaskiya sai don a tsaya ayi gaskiya me gaskiya kadaita Allah da bauta da tabbatar da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka gafarta mana sai Allah madaukakin sarki ce wa inna kathiran minan nas da yawa daga cikin mutane ji Allah madaukakin sarki Allah ya ce bi liqa'i rabbihim dangane da saduwa da la gafilun Allah madaukakin sarki ya ce rabkananu ne Allah ka gafarta mana wallahi muna gode wa Allah muna yi wa Allah me godiya da Allah ya kawo mu wani lokaci da yanzu ƴan boko suke karatun addini ƴan boko suke karatun me suke karatun addini ƴan siyasa suke karatun addini sarakuna suke karatun addini wallahi godiya muke yi wa Allah mai martaba sarkin Kano Sunusi Lamido Sunusi je ka sha mamaki zai sha alkabba ya sha rawani ranar juma'a ya zo ya hau kan mimbari ya zazzaga kuduba ana rama daga kene ne ko kariya nake wallahi da nake ku ce Allah wai saboda akwai mutumin kan ya zazzaga kuduba abinda zai baka mamaki wani lokaci ma ba takarda a hannu ba takarda ba me ba takarda a hannunsa ba takarda zaka haka zai zauna zai miƙe yana kuduba yana jawo aya yana jawo hadisai na annabi Muhammad ba nan zai baka sha'awa ba ba nan zai baka mamaki ba sai ya gama zazzaga kudu ba akan mimbari sai an zo an kabbarta sallah idan ya tsaya fuskanci alƙibla ya fara goga tilawa ta alƙur'ani mai girma qira'atan mutqaratan mujawwada wannan ci gaba ne ko ba ci gaba ne ci gaba ne ko ba ci gaba ne to wallahi ku ta yi tsaye da karatu in kuka yi wasa nan ba da dadewa ba wayanda suka rike duniya kuma za su kwace lahira gaba ɗaya su ba kai ka zama ba duniya ba lahira wa inna kaseeran minan nasi bil liqa'i rabbihim kafiruna hmm. Allah madaukin sarki yace wa inna kaseeran minan nasi lalle da yawa daga cikin mutane bil liqa'i rabbihim dangane da haduwa daga la kafiruna masu butulcewa ne sai Allah yace mai gaba larama awalam yasiru fil ardi fayan su zagaye kasa su zagaye duniya wala fa yanzuru su ga kaifa kana aqibatul ladina min qablihim yaya karshen waɗanda ke gabanin su da suka bijire wa Allah ya kasance yaya Allah ya da su Allah ya ba su ko Allah ya dammara su su je su ga inda Allah ya kar ai halakar da adawa su je su ga inda Allah ya halakar da mutanen Annabi Saleh su je su ga inda Allah madaukin sarki ya kifar da mutanen Annabi Lut su zagaya mana su gani awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim hmm. sai Allah madaukakin sarki yace kanu ashaddu minhum ashaddu minhum kanu ashaddu minhum quwwa su wadannan da aka halakar da su sun fi wayannan ne yanzu karfi inji Allah madaukakin sarki Allah yace wa asarul arba kuma sun tona kasa idan wajen noma ne sun fi wayannan noma idan kaftu da huda ne sun fi wayannan kaftu da huda shine wa asarul arba sun tona kasa sun yi shuke-shuke sun yi gonaki sun yi lambuna sun yi gonaki masu ban mamaki inji Allah madaukakin sarki bayan harkar noma da suka yi wa amaruha sannan sun raye kasa ta fuskar gine-gine aksara ma amaruha fiye da wato yadda su waɗannan kafirai ne yanzu suka raye kasa inji Allah madaukakin sarki hmm. har yanzu technology da ake da shi a duniya bai kai technology din adawa ba bai kai technology da samudawa ba da Allah ya ce wa samudal ladina jabu sakara bilwan wa samudal ladina jabu sakara bilwan su in sun tashi za su yi gini ba ruwansu da kasa sun wuce wannan technology ne ba rusa dutse suke ba sun wuce wannan technology ne sai sun je sun samu katon dutse da yake girki a kasa saboda tsaba technology nasu sai su lalake cikin dutse a nan za su yi bene mai hawa daya bene mai hawa biyu bene mai hawa uku su yi palo su yi sitting room su yi bedroom su yi su yi su dutsen shi za a lalake a gina dutse a cikin dutse muna da wannan technology yanzu sai dai mu lalake mu yi hanya in ka je Saudiya da sauran manyan kasashe za ka ga an rarake dutse an yi hanya amma har yanzu cigaban mu bai kai mu rarake dutse mu yi benaye da gidaje a cikin dutsen ba shine wa amaruha akthara mimma amaruha Allah ya ce waja'adhum rusulukum bil bayyinat manzanni su yan aikar Allah sun zo musu da hujjoji biye nuru inji Allah madaukakin sarki amma me ya faru da suka bijirewa Allah Allah ya halakar da su Allah ya ce fa ma kana Allah hmm. Allah bai kasance ya zalunce su ba ba zalunta su Allah madaukin sarki ba Allah ya ce walakin kanu anfusahum yazlimun sai dai sun kasance kawunan su suka zalunta inji Allah madaukin sarki sai Allah ya ce mai gaba da rama sannan sai ƙarshen waɗanda suka munana suka yi mummunan aiki Allah ya ce sai ƙarshen su kuma ya zama mafi muni in ji Allah madaukin sarki domin malamai sun ce su'a fu'la ne na aswa na'am na'am kamar misali sai a ce Hassanu, sai a ce ahasan hmm. to amma hasanatun sai a ce husna an gane kabirun akbar kabiratun sai a ce me kubra hmm. kenan kubra mace ne na akbar to haka sayyi sai a ce aswa an masa tabdili kenan hmm. to shi tabdilin in za a matan ta da shi sai a dora shi a fola sai a ce su'a idan an ce su'a ya zama ta macen aswa kenan kenan karshen waɗanda suka aikata mummunan aiki hmm. aiki mara kyau Allah madaukin sarki yace karshen su yakan zama mafi muni domin Allah yakan halakar da su ya darka ke su daga nan kuma su ta zarce zuwa wutar jahannama kaga karshe yi muni in inji Allah madaukin sarki amma me ya jawo an kazzabu bi lahi saboda sun karyata ayoyin Allah madaukin sarki wa kanu biha yastahzi'un sannan suka kasance suna izgiri da ayoyin Allah Allah ka tsare muka ka tsare al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taimakon marayu wani bawan Allah ta hannu Husainu Adamu Zuru ya ba da turamen atamfa guda hamsin fi sabilillahi wa kwamitin marayu Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka yi masa albarka yace a raba wa marayu mata guda 50 wasu bayin Allah sun ba da turmin atamfa daya da kudi 3450 Allah ka saka masa da alkhairi Alhaji Salihu Galadima takwai ta hannun Malam Husaini Adamu Zuru ya ba da gudunmuwar kudi kashi naira talatin. Allah ka saka masa da alkhairi wata baiwar Allah daga asibitin teaching hospital ga wannan ba ta ba da gudunmuwar kuɗi naira dubu biyar fi sabilillahi Allah ka mata albarka ka sa wa 'ya'yanta da zuri'arta da mai gidanta da iyayenta albarka ta hannun bello kwatare wata mata daga Koko Road ta aiko da kuɗi naira dubu uku da ɗari biyar da ashirin da biyar kwamitin marayu Allah ka saka wannan baiwar da Allah da alkhairi idan tana da miji ka mata albarka in tana da 'ya'ya Allah ka musu albarka wata baiwar Allah ta ba da turmin a tamfa ɗaya fi sabilillahi Allah ka saka mata alkhairi ka bata aljanna ku ce Allahu akbar gobe idan Allah ya kai mu kwamitin marayu za a bude fara ba da tallafi na marayu za a fara danka wayannan kayayyakin zuwa ga marayu saboda kurewar lokaci lauli ku ji tsoron Allah in an kawo dinkin maraya ko lokaci ya kure yi kokari ka dinka masa kamin sallah domin kai ma ka bada gudunmuwa wajen sa farin ciki a zuciyar maraya Allah ya sa mu dace subhanakallah ga da suka Allah ya saka da alkhairi